له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولو الفضل والنهى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فقد أظلنا شهر رمضان شهر كريم نفحة من نفحات ربنا أتاكم شهر رمضان شهر الصيام والقيام والدعاء والصدقات والقربات وتكفير السيئات ورفع الدرجات فصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يغفر ما تقدم من الذنوب كما صحت بذلك الأخبار وفرض الله صيام شهر رمضان لأجل الارتقاء إلى سلم التقوى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله الصيام عبادة عظيمة رتب الله عليها أجرا عظيما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فأنا فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصوم عبادة تهذب النفوس والأقوال وتكملها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكن يوم صوم أحدكم كيوم فطري وبلوغ رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه كما قال عليه الصلاة والسلام عليه صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض عباد الله ضياء الأوقات بلا فائدة مذموم في كل وقت فكيف إذا كان الزمان فاضلا كلما عظمت المناسبة عظم الاستعداد لها واستقبالها كيف نستقبل رمضان أولا نستقبله بالفرح بمقدمه وحلوله وإظهار شرفي فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم رمضان فقال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صياما تفتو فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجنين وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم ثانيا الاعتراف بالذنب وإظهار الحاجة والافتقار إلى الله ثالثا التوبة النصوح فالسيئات تخذل عن العمل وتجلب الكسل رابعا أن نتعلم أحكام الصيام أن نتعلم أحكام الصيام ومن هذه الأحكام صيام رمضان واجب على كل مسلم ويجب على الصائم حفظ لسانه وعينه وأذنه عما يغضب الله من شق عليه الصوم لمرض أو كبر أو عذر فطر وقضى أو أفطر وكفر ويحرم الجماء في نهار رمضان ومن فعل ذلك فأفطر فعليه القضاء والكفارة تعجيل الفطر سنة والصهور بركة كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام من احتاج للسؤال فليسأل العلماء كما أمر بذلك رب الأرض والسماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah mai shaida babu wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa haɗi zuwa ranar alkiyama al'ummar musulmi sakon da ke cikin wannan hudu ba a gurguje ne irin falala da take cikin watan azumi wata ne mai albarka wata ne na sallah wata ne na azumi wata ne na yawaita sadaka wata ne na addu'a wata ne wanda ake gafarar zunubai ake kuma ɗaga daraja ta wasu daga cikin bayan Allah su wanda ya yi wannan azumi saboda Allah kuma ina mai neman lada zai samu wannan ɓasa kamar yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam an wajabta mana yin azumi domin a daga darajarmu a ɗaga martabanmu mu tashi daga kasancewarmu musulmi gundari mu zama musulmi masu jin tsoron Allah masu yin biyayya ga Allah masu yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine manufar azumi samun takawa kuma azumi ibada ce mai girma da Allah ya sanya lada mai tarin yawa akan yin wannan ibada kamar yadda ya zo a cikin hadisi kudusi wanda a cikinsa sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji mai girma da daukaka yana cewa duk aikin da dan adam zai yi nasa ne banda azumi Allah yake azumi na wani kuma ni ne zan yi sa kai a kansa saboda mutum zai bar cin abinci zai bar shan abin sha zai bar sha'awarsa ba dan komai ba saboda Allah Allah yake to ni ne zan bashi lada na musamman yin azumi yana sa zuciya ta gyaru harshe tsafta sannan ɗabi'u na mutane su zamanto sun kammala kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ce in kana azumi kada ka zama kamar wanda baya azumi wanda yake yin azumi ya kamata ya kiyaye dokokin ubangiji sannan kuma ya yayi ƙoƙarin yayi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zo ka ga watan azumi shi ma ni'ima ce wasu sun rayu a watan azumin da ya gabata amma yanzu ba sa nan wasu za a fara azumin da su ba za a ƙare da su ba wasu za a fara da su lafiyar su kalau kafin a kare sun kama rashin lafiya ba za su samu damar yi ba to wanda Allah ya bashi lafiya ya bashi tsawon rai ya bashi ikon yin aiki a cikin wannan azumi wanda muke ciki to sai ya gode wa Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da mutum uku mutum biyu sun mutu a fagen yaƙi na ɗaukaka addinin Allah sannan abokinsu cikon na ukun bai mutu a wajen wannan yaƙin ba ya ƙara shekaru a duniya annabi yake cewa an gano su a mafarki sai aka ga wannan na ƙarshen wanda bai mutu a wajen yaƙi ba darajarsa ta fito waɗanda suka mutu a wajen yaƙi shine sahabbai abin ya ba su mamaki su kai wa annabi tambaya yace a'a ai shi wannan da bai mutu ba ya ƙara shekara ko shekara biyu ko abin da ya kama da haka ai ya ƙara sallah ya ƙara azumi ya ƙara nafila ya ziyarci iyaye ya sada zumunci ya yi sadaka ya yi alheri don haka ya fi waɗancan daraja shi sa annabi ya koyar da mu cewar wanda ya jima a duniya ina aikin alheri wannan mutumin yana daga cikin mutanen da Allah ya zaba wanda kuma ya jima a duniya ina aikin tsiya wanda yana daga cikin mutanen da suka yi hasara Allah ya tsare mu sannan azumi yana koya mana yadda ya kamata mu shiri ba shirin kayan abinci kawai ba ba shirin kayan sallah ba koyar da kai haƙuri da juriya na tunkarar wannan ibadar a yi ƙiyamun laili a yi tarawihi a yi sadaka a yi karatun alƙur'ani sannan kuma a yi ayyuka na kirki a cikin wannan wata mai alfarma yana daga cikin abubuwan da ake so mu fuskanci wannan wata mai alfarma da su abubuwa guda hudu abu na farko kada mutum ya zamanto ya shiga cikin kunci ya shiga cikin damuwa saboda azumi ya zo ya ce ai za a takaita masa walwala za a takaita masa jin daɗi annabi in watan azumi ya gabato yana munna kuma ine wa sahabbansa albushir sai ce da ku wata mai albarka ya zo wanda Allah ya wajabta muku yin ibadar azumi a cikinsa a cikin wannan watan ake buɗe ƙofofin sama su ne ƙofofin aljanna a rurrufe ƙofofin wuta sannan kuma shaidanu a yi musu mari a yi musu da baibayi sannan Allah ya sanya wani dare ƙwaya ɗaya wanda ya fi darare dubu wanda ba wannan daren ba shine daren da ya fi kadari abu na biyu shine mutum ya yi ƙoƙari in yana yin wasu ayyuka na saƙo ko na kurakurai ya taƙaita sannan ya tuba ya yadda cewar yana yin wannan laifin kuma ya nemi gafarar ubangiji abu na uku shi ne in ka daina aikin da ba shi da kyau saboda shigarka watan azumi to ana son ko da azumin ma ya kare an fita daga cikin watan azumi kaka koma baya sannan abu na hudu yana da kyau mu koyi hukunce-hukuncen azumi hukunce-hukuncen azumi suna da yawa duk lokacin da mutum yake da buƙatar ya san wani hukunci na azumi to ya kamata in nemi masana wanda suka san addini domin ya musu tambaya su ba shi amsa ya zamanto ya yi azuminsa ya dace da azumin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ya irin wannan azumin ya kuma dace da irin azumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai abubuwa kamar guda shida ko bakwai wanda ake so mai azumi ya kula da su abu na farko duk abin da za yi a cikin watan azumi na ibada ka tabbatar wannan ita ce ibadar da aka ce a yi abu na biyu ka kame harshenka ka rufe idanka kakka faɗi abin da ba alheri ba kakka ga abin da Allah bai halatta ba sannan kakka saurari abin da Allah bai da a saurara ba abu na uku wanda ba zai iya yin azumi ba saboda ba shi da lafiya ko saboda shekaru ko saboda wani uzuri na tafiya wanda shari'a ta yarda da shi to an masa rangwame zai iya sauke azumi sannan idan Allah ya kai mu bayan sallah sai irama haka na mata wanda suke da lalura ta ganin al'ada a kowane wata ko kuma watan sun haihu a cikin wannan wata to su ma an musu rangwame za su ci gaba da yin ibadarsu ta ta zama haka ba tare da sun yi azumin ba amma in Allah ya kai mu bayan sallah sai su rama bisa dai ga abubuwan da malamai suka faɗa na saɓani da yake kan ita wannan matsalar wanda ya ci ko ya sha bisa mantuwa yana azumin watan Ramadan to zai ci gaba da azuminsa ne Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi wanda ya ci ko isha da gangan ko kusanci iyali da gangan wannan shine mutumin da kafara za ta kama shi ita kuma kafara duk sanda aka ce za a yi ta ta azumi to tana nufin ko dai ka yanta baiwa inda akwai ko bawa ko kuma kai azumin wata biyu a jere babu yankewa ko kuma ka ciyar da mutane guda sittin wannan shine abin da aka ɗora wa mutumin da ya karya azumi da gaggan abu na shida shi ne mu kiyaye da sunnar buɗe baki a gaggauta yin buɗe baki a yi buɗe baki da dabino in babu dabino a yi buɗe baki da ruwa sannan mu kiyaye sunnar yin sahur ko da mutum bai saba cin abinci ba a wannan lokacin to yana da kyau ko da makwarwar ruwa ne isha ko kuma dabino kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya koyar sannan mu yi kokari mu kusanci gurin da ake yin zikiri sune majalisul zikiri gurin da ake karantar da alqur'ani gurin da ake karantar da hadisan manzon Allah gurin da ake yi wa mutane wa'azi ko ake musu nasiha domin zuciya ta kan bushe kamar yadda ciyawa take bushewa duk lokacin da ake wa zuciya wa'azi a wannan lokacin ne zuciya take samun danshi take samun yabanya take samun taushi amma duk lokacin da mutum yayi nisa da gurin da ake karantarwa ko ake wa'azi zuciyarsa za ta kekashe Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka madaukaka yadda muka fara wannan azumi Allah ka samu kare lafiya dukkanin kurakuran mu Allah ka yafe mana matsalolin mu Allah ka warware mana bukatun mu Allah ka biya kuma ibtila'in da ya fada cikin wannan kasuwa akai asarar dukiyoyi har akai asarar rai Allah muna roƙonka wanda ya mutu Allah ka rubuta masa ladan shahada wanda suka yi asarar dukiyarsu Allah ka mayar musu da mafi alherin abin da suka rasa kuma wannan tsautsayi Allah ya kiyaye afkuwarsa a nan gaba Allah dukkanin wani abu wanda zai zama sanadi na samun asara ta rai ko dukiya ko mutunci ko addini a cikin wannan al'ummar Allah kai mana maganinsa ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka raba mu da azabar duniya da azabar lahira ka raba mu da kunyar duniya da kunyar lahira wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in